بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد بارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بإذن الله مدوكين سركي ذا متاشي أبابي نبقي أتشكوان اللتافي من البركة لتاف موطأ مالك الكتاب المكاتب بابي نبقي شيني باب إتك المكاتب إذا أدى ما عليه قبل محله babu yake cewa babu itikil mukatab babin da zai mana bayanin hukuncin 'yan tabawan da aka ɗora mashi fansa iza adda ma alaihi idan ya bayar da fansar da aka ɗora mashi ƙwabala mahillihi kafin lokacin ba da fansar ya hukuncin 'yan tashi ɗin yake an ɗora mashi fansa cewar zai ba da naira dubu ɗari biyar daga nan zuwa ƙarshen watan ramadan zai kammala biyan ne a watan ramadan kuma yanzu gashi muna watan safar kenan akwai safar rabi awwal rabi isani jimada ula jimada sani rajab sha'aban ramadan watanni bakwai kenan sai aka kafsafta wannan dubu ɗari bakwai ko dubu ɗari biyar aka kasafta ta cewar a kowanne wata ga abin da zai bayar a kowanne wata ga abin da zai bayar sai zama a watan ramadan zai kammala bada fansar da aka dora mashi ba a jima ba sai ya samu gaba ɗaya abin da ake bin sa sai ya samu a watan rabi awal to shin yanzu idan ya bayar da wannan abin da aka dora mashi fansa ya zama wajibi mai bawan ya karba ko ko a'a dole da yadda aka rubuta tun karan fari cewar ya dinga ba da shi munajjaman lokaci lokaci har zuwa ya kammala ana na akan haka shi sama ne ce babu etikin mukatab babu da zai mana bayanin hukunci yan tabawan da aka dora mashi fansa iza adda ma alaihi idan bawan ya bayar da abin da yake a kansa mai mahillihi kafin lokacin bayarwar shin ya yantu ko bai yantu ba ko ko za a jira har sai lokacin ya kammala ya cika sannan shi ma ya yantu قال رحمه الله عز وجل حدثني مالك أنه سمع ربيعة بن أبي عبد الرحمن وغيره يذكرون أن مكاتبا كان للفرافصة بن عمير الحنفي وأنه عرض عليه أن يدفع إليه جميع ما عليه من كتابته فأبى الفرافصة فأتى المكاتب مروان بن الحكم وهو أمير المدينة فذكر ذلك له فدعا مروان الفراسة فقال له ذلك فأبى فأمر مروان بذلك المال أن يقبض من المكاتب فيوضع في بيت المال وقال للمكاتب اذهب فقد عتقت فلما رأى ذلك الفرافصة قبض المال قال رحمه الله حدثني مالك يكي يحيى ابن يحيى كنيتي حدثني مالك إمام مالك ابن أنس يا كرنت الدنيا annahu sami'a rabiyata bana abi abdurrahman cewar ya ji malaminsa rabiyatu dan abu abdurrahman wa ghairahu ya ji malamai da dama ma banda rabi'a din yazkuruna suna ba da labarin cewar anna mukataban lalle wani bawa da aka dora mashi fansa wannan bawa kana lil furafisati bin umair ya kasance bawa ne na al furafisa dan umair al hanafi wanda ke kabilar banu hanafiya can take wajen yamama wajen yankin su musulmatul kazzab kenan yanzu akwai bawa ba faɗa mana sunan ba wanda aka ɗora mashi fansa akwai kuma wanda ya ɗora fansar shine ne furafisa bin umair alhanafi hanafi wa annahu aradu alaihi an fa ilaihi jami'a ma alaihi wa annahu kuma lalle shi mukatab din arabu alaihi ya bujuro roma da ubangidansa wa kenan farafisa an yi dafa ilahi jami'a ma alhamin kitabati cewar ya bashi dukkan fassar da aka ɗora mashi duka ya bujuro mashi cewar shi yana son ya ba da abin da aka ɗora mashi duka yanzu fa'abal farafisa sai farafisa ya ki ya ƙeda ya karba abin da aka ɗora mashi ya ɗora fansar a yanzu yanzu cewar kenan yana nan kan lissafin da aka yi na da ya dinga ba da shi munajjaman fa'atal mukatabu marwan bin hakam sai shi yadda aka ɗora ma fansar mukatab ɗin kenan sai ya je wurin marwan ɗan hakam wa huwa amirul madina a lokacin shine gwamnan madina shi mu'awaitu bin abi sufyan ya turo a matsayin ya zama gwamnan madina mana shi ne gwamnan madina ta bangaren abin nan daular banu umayya kenan fa zakara zalika lahu sai shi wannan mukatab din ya fayyace bayani ga marwan bin hakam ga gwamnan madina fada marwanul firasa sai marwan ya tura a kirawo furafisa shi ne ma'anar fada marwanul furafisa sai marwa ne sa aka kira furafisa faƙala lahu zalik sai shi ma gwamnan ya ce mishi haka ya ce mishi ka yarda wannan bawan da ka ɗora mashi fansa ya baka fansar da ka ɗora mashi a yanzu ga ta kuɗi hannu ya huce ya zama ɗa fa'a ba sai ya ƙi sai ki yadda marwanu bi zalikal mal sai marwabul hakam ya umarni da wannan dukiyar da shi almukatab ya kawo an yi ba a karɓa min almukatab daga hannun wanda aka ɗora mashi fansar fa yi fi baitul mal a sanya a karɓe ta a sa ta a cikin baitul gwamnati wa qala lil mukatab sai shi gwamnan madina ya ce ma mukatab din izhab kaza atakta kama hanya ka tafi yan taka guji kenan da aka bi shi da ruwan sanyi eh ba sai ya ɗan bi ta ruwan zafi ba sai ce ta shiga tafi ka zama ɗa falon mara a al farafisa a lokacin da farafisa ya ga haka ya rasa ya rasa ƙababbar mal sai ce a bashi kudin kuna ji da kyau ko to kenan wani yana nuna mana cewa idan aka yi da bawa zai ba da kuɗi na fansashi lokaci bayan lokaci aka ɗauki tsawon shekara ɗaya ko shekara biyu ko shekara uku su zama su ne shekarun biyan fansa kuna ji sai ya zama na ai wata guda sai ya samu kuɗin sai ya ɗauko kuɗin ya bayar shi kenan sai imam zarqani yake cewa mai sharhi muwatta kenan ya ce kafin marwan bin hakim yi wannan hukuncin tinu umar ibn khattab ya yi irin wannan hukuncin domin anas bin sirin ya rawaito hadisi kamar shi wancan ya kawo shi wajen ruwayar imam al ma'ana zarqani ya kawo ruwayar ya ce imam bihaqi ya rawaito cewar anas bin sirin ya ba da labarin cewar babansa wa kenan sirin ya kasance a wurin anas ibn malik sai anas ibn bani ya dora mashi fansa da ya dora mashi fansa sai ya kawo kudin lokaci guda sai anas ya ce mashi a'a a ne ci gaba da lissafin fansa da aka dora mashi lokaci lokaci sai ya kai wurin umar bin khattab sai umar bin khattab ya ce da shi ya fa karba kudin nan ya ce da anas ibn malik ya karba kudin nan kun bai wannan da ke ko sai ya ce to bayan hakan ma kuma usman bin affan shi ma an yi a zamaninsa to kenan ka gama romul hakan ba shine farko wanda ya fara irin wannan hukuncin ba kenan ga aikin umar bin khattab ga aikin usman bin affan ga aikin wannan duk imam malik ibn anas wannan yana mana magana kenan idan aka sami bawan da aka dora mashi fansa akan zai biya wannan fansar tsawon shekara uku a wata uku na farkon abin nan kawai sai ya samu kuɗin sai ya ɗauko ya kawo shi kenan ya zama ɗa قال رحمه الله عز وجل قال مالك فالأمر عندنا أن المكاتبة إذا أدى جميع ما عليه من نجوم قبل محلها جاز ذلك له ولم يكن لسيدي أن يأبى ذلك عليه وذلك أنه يضع عن المكاتب بذلك كل شرط أو خدمة أو سفر لأنه لا تتم عتاقة رجل وعليه بقية من رق ولا تتم حرمته ولا تجوز شهادته ولا يجب ميراثه ولا أشبه ذلك ولا أشبه هذا من أمري ولا ينبغي لسيده أن يشترط عليه خدمة بعد عتاقته قال رحمه الله فالأمر عندنا الأمر عندك يقرم أننا مدينة كوا يا سنشي wanda i karatu da wanda bai karatu ba kowa ya san shi amma ya gini ne akan karatu har ya rasu zuwa ga wanda ba su karatu ba idan za ka samu wani abun kowa san shi kuma sai ya zama ba don kawai an san abu kawai haka ake ba shi ke zama da shi dalili ba annal mukataba lalle bawan da aka dora mushi fansa zai dinga biyan fansar karshen wata-wata ko duk bayan wata biyu zai ba da kaza idza adda jami'a ma alaihi idan ya bayar da duk abin da aka dora mashi fansa min nujumihi na lokutan da aka sanya fansar qabala ha ya bayar kafin lokutan su yi an sa zai bayar a ƙarshen kowanne wata zai bada kaza da ake lissafin ƙarshen kowanne wata sai nuna fansar za ta ɗauki tsawon shekara uku sai ya samu kuɗin fansar a shekara wata biyun farko ko wata ukun farko sai ce ga kuɗin nan baki ɗayansu ringis shi kenan kawai jaza zalika lahu hakan ya halatta a gare shi bayar a karba wala mai kulli sayyidihi ubangidan shi bai kasance yana da wata dama ba an yi aba zalika alayhi ki karban wannan kuɗin musan dawo mali sai ya kawo sannan sai ya kawo matsayinsa wa zalika yin hakan kuwa annahu yaqaw anil mukatabi cewar zai sauke ma duk zai sauke ma wanda aka dora mafansa dukkan wani sharɗi bi zalika kullu sharɗin zai sauke mishi duk wani sharɗi da aka sa aw hidimatin ko wata hidima hidima hidima wazani ya zama ɗaya kenan ko aw safarin ko tafiya li'annahu yadda al'amarin yake la tatimu ataqatu ataqatu rajulin yanta mutum da ake yantawar ba ta cika wa alaihi baƙiyyatu min riqin a lokacin yana da wani abin da ya saura na bauta saboda haka ba a yanta bawa da sharaɗi kenan ya ce ya yanta shi da sharaɗin dama in bai manta ba shi ke ɗauko mashi ruwa zai ci gaba da ɗauko mai wannan ruwan a wannan ba yanta ba shi ne ya ce zai sauke mashi duk wani sharaɗi aw hidimatin ko wata hidima aw safarin ko wata tafiya ita dai ka riga ka san dama akwai tafiya dai zuwa Legas da ake yi duk ƙarshen shekara kuma dama kai ne ƙwararre kan wannan saboda haka zan yanta ka da sharaɗin wannan tafiyar tana nan a ba ta nan ta aika eh? mm, ganye ce da sharaɗin kaza amma yanzu in batun biya ne in mutum ya ci zai biya zai tura ka kana da dama ne tukuna dama ta farko kana da lokaci ko baka da lokaci eh dama abu kana da lokaci ko baka da lokaci ɗaya kenan na biyun kana da lokaci kuma nawa za a baka eh sabanin inda a ce bawa ne duk ba shi da wannan zaɓin ya shirya ya tafi lagos akwai wata tantan za ta wuce bi da sai ya bu mota tantan kawai ah, eh. Eh. motar nan da kafin na gari to a ce daga nan su za a nufi lagos da su Eh, da ake da suke tashi a sabon garba eh, eh suna tashi duk karfe bakwai da karfe bakwai ko karfe shida da rabi to haga inda a ce kuma wannan idan yana bawa kenan amma gaga da haka kawai zai tura ka a gaga ba na farko tukuna nawa kudin lagos yake zuwa da dawa da kudin kwana da kudin abinci shi sa gaga ya ce yace za a au safarin ko tafiya ce za a cire ta in an yan tashi an yan tashi in kana so ka tura shi wannan ba wai an hana ka tura shi ba ne amma akan me za ka tura shi akan wace yarjejeniya ba kan yana bawa ba amma idan aka ce da zan yanta ka da sharaɗin to haka kenan wannan zai dinga maimaituwa shi sama malik ce duk babu ko hidima a ce zai yanta taka da sharaɗin ka ka sani duk ranar alhamis iccen nan da ake wa mako da ake wa ki kaɗe kake yi min ice a ga wata hidima ce ko ko fitar da taki ko wasu abubuwa duk babu su ba a idan ba ya san ta fa eh ai ka san abin nan son wani kin wani ai musamman ga abin da a wadatayya za ka ga wata ta ce ai in ba wani ba sai rijiya mai abin nan rijiya da mai kwalba a ciki gaba ɗari ki zai ga a wani mai ka gani shi in yana karanta qur'ani sai ya yi minti biyu ka gano ma ina yake karantawa nan daga abin da sai yake can ijaja ba abin da ya iya karanta na qur'ani ba wani alama addini tare da shi ga wani ya ce iya idan babban yatsan shi da kuma ta ce sai shi so idan kuma bai samu kuɗi ba a duk lokacin yau za a ɗan ƙara kwanaki kwana ji maganar idan aka ɗibi shekara uku sai lokacin ya wuce sai ya ce to a ƙara mai sai ya nema na ƙara mai a gaiwa ƙara mashi ɗin in kuma dama a rubuta ya zama na shekara uku ta ƙare ya ce gaskiya shi kan ba zai iya ba kuma shi ɗin ya koma ruwa kamar irin shi haka da bankin duniya yake ba wasu kasashe hmm. a cikin za ta fara biya nan da shekara biyar ba eh. kuma za ta fara biya nan da shekara goma eh ya eh, kaga shi dama wannan dama irin wannan basussukan da ake bayarwa dama ana ba da su ne akan kowane lokaci ga abin da ke karuwa to da aka ce za ta fara biya a shekara biyar mai zuwa kaga aka tara ribar wannan shekara biyar din ya fi a ce a baka bashin yau ka bayar gobe ko da riba ce ba ta wuce a ce ta naira goma ko naira ashirin ba ce to amma idan aka ce sai shekara biyar za a fara zuwa to ka in ka duba ko da a kullum naira goma ce a shekara biyar din nan kwanaki uku da sittin da wani abu a ce shi aka maimaita so kaza aka ga riba ta tare da yawa sannan kuma za a ɗibi lokaci zuwa shekara kaza za ta gama biya in wannan shekara kaza ta gama ta yi ba ta gama biya ba za a sake ƙara mata ne asalin ribar jahiliya kenan shine asal ita ce asalin ribar jahiliya wanda Allah ta'ala ya tsine ma masu yin ta Allah ya sauke قال رحمه الله عز وجل لأنه لا تتم عتاقة رجل دومن yanta bawa yanta mutum yantawar ba ta cika ya zama ya yantu wa alai baqiyatu mirik a tare da shi akwai dan wani abu da ya saura na bauta wala tatimmu hurmatuhu hakan nan kuma daraja shi ba ta cika wala ta juzu shahadatuhu hakan nan shaida shi ba ta halatta na akwai abubuwan da yake dole dole ne ya zamana wanda zai ba da wannan shaidar ɗani ba bawa ba wala ya mirasuhu hakan nan gadon shi baya zama wajibi saboda akwai dan wani abu na bauta akan shi wala ashbahu hadha hakan nan makamancin waɗannan abubuwan da muka ambata min amrihi na al'amarinsa wala yin li sayidihi kwata kwata bai halatta ba bai kamata ga ubangidansa ba an yashrita alayhi khidmatan ya sanya mishi sharadin wata hidima ba'da taqatihi bayan ya yanta shi ya yanta shi ya yanta shi in yana son ya mai hidima sai ya zai mai hidimar daban ranar da bai samu zuwa ba sai ce uzuri ne ta shi shikenan eh ya yanta shi ya yanta shi daman kafin ya yanta shi kullum yana ɗebi mai ruwa kai bakwai da ya yanta shi sai ce zai dinga dan raɗin kansa zai dinga ɗauko mai kai uku ku lura ya yi yau ya yi gobe jibi kuma hidima ta tare shi ya yi baki eh lafiya ce wallahi na samun baki ne kun fahimci maganar ko to haka inda a ce akwai shari'i duk wannan bai bi abin nan ba a ce akwai shari'i to har yanzu akwai nau'in bautar قال رحمه الله عز وجل قال مالك في مكاتب مرض مرضا شديدا فأراد أن يدبر نجومه كلها إلى سيدي لأن يرثه ورثة له أحرار وليس معه في كتابته ولد له قال مالك رحمه الله ذلك جائز له لأنه تتم بذلك حرمته وتجوز شهادته ويجوز اعترافه بما عليه من ديون الناس وتجوز وصيته وليس لسيده أن يأبى ذلك عليه بأن يقول فر مني بمالي قال ƙwara malikun fi mukatabin imam malik na anas yake cewa dangane da wanda aka ɗora mashi fansa marida maradon shadida da ya rashin lafiya rashin lafiya mai tsanani an dora mashi fansa sai ya rashin lafiya rashin lafiya kuma ya yi ta tana da tsananin gaske Allah ta'ala ya sauya fa'ara da an yadda fa'a nujumahu sai shi mara lafiyan mukatab din kenan mara lafiya kenan ko sai ya nufin ya bayar da kudin fansa da aka ɗora mushi kuma nujumahu da aka da ya so ya tattara na lokutan duka dama an dora mushi karshen wata zai bada kaza zai bada kaza zai bada kaza zai bada kaza sai Allah ta'ala ya sa ya samu sai yake so ya tattara su kullaha duka ila sayyidihi dan danka ma ubangidan shi lokaci guda yayi wannan ne fa saboda yana cikin matsananciyar rashin lafiya akwai yiwuwar raye halinsa ya yaga ne li an da fahuwar a hara domin magadan shi ya'ya su gaje shi na abin da ya rage abin da ya saura na dukiyarsa eh shi yasa ya ce tutun da a shekara ta 2015 zai kammala biya yanzu kuma ya riga ya samu kudin yanzu shekara ta 2000 ga kudin kawai yanzu da yana cikin rashin lafiya sosai da sosai abin da yasa ya ce ga kuɗin saboda idan an aka karɓi wannan kuɗin in ya mutu to waɗanda ƴaƴan shi da yake da su ya'ya da ƴan uwan shi da yake da su su ci gadin shi kai tsaye a to haka ce kuma ya mutu yana da nau'in bauta a jiki ya sai da yi kuma Hmm. sai dai da yayin da mukatar ne za a iya cire fansa a iya cire wasu abubuwa amma dai gaza yanzu in ya riga ya cire ya bayar komai ya fi zama sauki qala rahimahullah wa laysa ma'ahu fi kitabati waladun lahu kuma a lokacin da aka dora mashi fansa babu wani dan shi da yake tare da shi a fansar da aka dora mashi shi kada aka dora mashi fansa sai zai ce yana son ya biya duk abin da aka dora mashi fansa duka saboda me saboda dan abin da ya rage na dukiyar shi magadin shi su gaje shi qala malik allah zalika ja'izu lahu ma maliki wani sai ce wannan yana da wannan damar na ya bada fansar shi baki daya li'annahu tatimu bi zalika hurmatu domin da ba da wannan fansan ne darajar shi za ta cika wata juzu shaharatu da wannan ne kuma shaida shi za ta halatta wai juzu rafuhu da wannan ne kuma hurcin da ya yi bima da yuni nas abin da yake akan shi na basu suka mutane zai yiwu za a yadda da magana idan ya bada wannan ya bada uh, nujum kenan kudin mukatam sai ya zo ya ce da wane da wane da wane da wane suna bin shi bashi to nan ne za a iya yadda da abin ina son mu lura idan mutum yana cikin matsanancin mutuwa fa rashin lafiya akwai hurucin bashin da zai yi ba za a yadda da shi ba kasa wani shi babban burinsa kawai ya mutu bar 'ya'yan shi talakawa shi baya so kawai wasu masu tara so da abin da ya tara din nan ya ga mutu duk sai balla gazar da shi sai Allah ta'ala hana ya ce na ghayra mudar wasiya ba wacce take ta cutarwa ba na wani in ya tashi ya ga zai mutu kawai duk sai wasiya da duke tashi ya ce ya ba wa ne dubu ɗari ya ba wa ne miliyan ɗaya ya ba wa ne kaza ya ba wa ne kaza wani yana bin shi bashi wani yana kaza duk ya daidaita dukiyar tsaban shi kuma magadin shi kyau bakin ciki la ilaha illallah wata juzu wasiyatu kuma da wannan ne wasiyahi za ta halatta an ba haka ba kan yana bawa wa zai mu wasiya walaysa li sayyidi an a ba zalika alai a wannan lokaci uban gidan shi ba shi da damar da zai ki yadda da haka ya ki yadda da ya karbi kuɗin kenan bi an ya kule ce farra minni bi mali ai ya gudu da dukiyarsa domin idan ya ɗebo abin da ya ɗebo ya bayar ya fashi kansa sauran nawa ya kai tsaye na shi ne wani shi shine karshen babu itikil mukatabi idza addama alaihi kabal mahalli in dai bawa aka dora mashi fansa aka ce a duk wata zai ba da kaza aka lissafa zai ba da wannan fansar ne a watanni talatin ko a watanni hamsin zai ba da wannan fansa sai ya samu kudin fansar kuma ya bayar a wata ɗaya ko biyu ga kudin shikenan sai a karba ba wai za a ce za a daddatsa waɗannan al'amuran ba قال رحمه الله عز وجل باب ميراث المكاتب إذا أتق babin da zai mana bayanin gadon bawan da aka dora mashi fansa idan ataka idan aka yanta shi gadon ina zai koma قال رحمه الله عز وجل حدثني مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب سئل عن مكاتب كان بين رجلين فآتك أحدهما نصيبا فمات المكاتب وترك مالا كثيرا وقال يؤدى إلى الذي تماسك بكتابتي الذي بقي له ثم يقتسمان ما بقي بالسوية قال رحمه الله عز وجل باب ميراث المكاتب باب الذي من بيان hukuncin gadon wanda aka dora mashi fansa idan ataka idan wani ya yanta nashi bangaren wani bai yanta ba ta yi su biyu suke da bawa suka dora mashi fansa eh da suka dora mashi fansa sai ɗaya ce shi ya ya fita shi ɗaya ce kuma biya biyu sai an kawo ana cikin wani hali sai ya mutu ba wanda aka dora mai fansar قال رحمه الله حدثني مالك yace imam malik ibn anas imam al-a'imma ya karanta da ni wannan annahu lalle bayani ya zo mashi anna sa'id ibn musayyab lalle sa'id ibn musayyab wanda aka ce yayi shekara 40 dukkan sallolin da yi a bayan liman liman bai taba takbiratul ihram baya nan ba yana wajen masallaci ba a duniya madina shekara arba'in liman bai taɓa cewa allahu akbar shi kuma yana wajen masallaci ba eh ka za wani mutum ka yi wai na daban ne allah ke zaɓa su Eh? yana cikin fukawo saba fa <laughs> ya ce shekara arba'in ko limamin masu sai hankali ko ba ma wata arba'in ba ko mako arba'in eh ai yayi luzin daban in yi lizin ko da ya je yin wata sallar a wani masallaci sai zama da shi ma dai yanzu dai mutum tun da ya ji wannan sai ya gwada daga awa arba'in ya ga a awanni arba'in kuntuna sai mutum ya gani a awanni arba'in daga yanzu ya ga zai iya cika su yana sallashi ya samu awanni arba'in eh eh ban ji ba idan eh, ai za ka je ne ke yanzu ai so kake ki sallah mintuna arba'in abin nan awanni arba'in karfe bai ta asuba ka san ba ta da asuba ba a in mutum ya zame mashi jiki daga nan daga awa arba'in sai ya dawo zuwa kwana arba'in ya ga ya yi ta kwana arba'in sai ya ga makonni arba'in sai ya ga ya zo ya yi wata arba'in shekara sai ga ciku kawai zai zama shekara arba'in ana ma magana masu kai rayuwa inda ake sallama ai ranar da malamin muhammad muhtar shankidi ya faɗi wannan a darasin umdatul ahkam da muke yi a haram a masallacin madina ai tsu aka yi shekara arba'in

shekara bai don akwai wani lokacin misali mutumin da yana cikin yi ana cikin yi sai a rolar ta kare yawwa sai fita daidai kamin ya kuma an yi da sallah eh. yana cikin za a cika masa cewa ya yi sai baka sani ba ko kai yanzu wannan sono ya taɓa samun ka <laughs> ai za ka kaɗan ne sosai to kuma da wannan ɗan a lissafa da shi ya zama da dai sallar farko dai da kai aka yi takabiratul ihram din da shi da ake budewa eh baraka za ga kullun wato mu ɗauki sallah a matsayin ibada ce ba a matsayin al'ada ba abu ne ba wani mutum ya dauki sallah wani wajibi ne dama sai ka yi saboda ka tinda wajibi ne duk lokacin da ka shi haka wasu ke ma sallah kallo saboda kowa da irin yadda zai iya yi mata wani sai ya tara sallolin gaba daya ya yi su bayan sallah asuba na wannan wani saboda in ya fara harkokinsa haka aka ce da wani aka ce yalla bai ana magana sallah fa ba a ganin shi yana fitowa ita yana tara su gaba ɗaya sai ya gida kafin in ya fito ya ya ki aikin kenan a gani kaga wannan ai jahilci kenan tukuru ba abin da yi wannan na a'a zai dinga zuwa da su masallaci ne kodi dai ma so yake ne a gida a ba haka ake ba ai akwai masallaci a boko shi ke na hekurin da zuwa da su masallaci قال مالك رحمه الله عز وجل أن سعيد بن مسيب للي سعيد بن مسيب yana cikin fuqahu saba wanda ya sallah ta shekara arba'in a bayan liman liman bai taba ta da haram ba ba tare da yana bayan sa ba qala rahimahullah su'ila an mukatabi an tambaye shi dangane da bawan da aka ɗora mashi fansa na kana bainar ne wannan bawan ya kasance tsakanin mutane biyu ne mutane biyu ne suke mallaka shi fa ataka ahaduhuma nasiba sai ɗaya daga cikin su ya to yanzu fa ya yanta nashi kasan fa matal mukatab sai bawan da aka dora mashi fansa ko ya mutu wata raka malan kasira ya bar dukiya mai tarin yawa faƙal sai sa'id bin musabi ya ce yu'adda ila allazi tamasaka bi kitabatihi allazi baqiya lahu yu'adda za a bayar za a ba da dukiya ilallazi ta masaka bai kitabihi zuwa ga wanda ya rike fansarsa ya ce shi bai yafa nashi kasan ba za a bashi allazi ya lahu abin da ya saura a kai abin da ya saura bawan bai gama biya ba za a cika mashi wannan ji ko kata simani ma ya sannan sai su raba abin da ya saura da shi wanda iyafi da wanda bai fi din ba sai su raba abin da wannan bawan ya mutu ya saura ya bari bis sauya daidai wa daida idan ba shi da magada kenan eh a matsayin gado idan bai da magada eh idan ewa idan yawa kuma suna kusa shi kenan sun kwanta da aka yi idan aka kula da kwanta dubu hamsin eh. Eh, ashirin da biyar bai sai wani ya ce ya yafa na shi eh saura sha biyar kenan yauwa eh? ƙwarai kuwa sai a ba wannan sha biyar ɗansa saura nau kenan 65 sun biyu sai raba ta tsakanin su bi sauya nau kenan talatin da da biyu da ɗari biyar kakulito kenan raskona raskona قال مالك رحمه الله إذا كاتب المكاتب فعتق فإنما يرث أولى الناس بمن كاتبه من الرجال يوم توفي المكاتب من ولد أو عصبه قال رحمه الله قال مالك إمام مالك إمام أنا إذا كاتب المكاتب فأتك إذا كدورا ما إيه idan aka ɗora ma bawa fansa da mashi fansa sai kuma aka yanta shi fa inna ma ya rufu abin sani kai wanda zai ci gadon sa aulan nasi biman katabahu wanda ya fi mutane cancantarsa wanda ya fi mutane wanda ya fi mutane cancantar wanda ya dora mashi fansa mina rijal a cikin mutane shi zai ci gadansa ga wanda ya dora mashi fansa ga kuma wanda ya fi wanda ya dora mashi fansa kusanci da shi mutum nau kenan biyu to wa zai ci gadansa na kusa da shi amma wannan yawon matuwofiya al za a lissafi ne a ranar da wanda aka ɗora ma fansa ɗin ya mutu ba a shekarun ranar ba eh cewar wani sai zai ci gado wani ba zai ci gado ba ai malik cewa idanmu wanda zai ci gado shine wanda ya fi kusanci ga shi bawa a cikin mutane wanda ya fi wanda ya dora mashi fansa idan ba a samu kowa ba sai wanda ya dora mashi fansa kaga shi zai shiga nasa idan aka samu wani yana da wani dan kani to dan shi zai zo ci gadansa a amma yaushe za a lissafin yauma tuwufiyar mukatab a ranar da almukatab ɗin ya rasu takan yi ranar da ake raba gado ana magana gado ne bayan ya rasu da kwana goma kun gane ku to sai mu ce sai mu ce yanzu a ranar da irasu dan kanin nan nasa a ranar ɗaya ne ko kuwa ka lura idan ya zama a ranar da aka raba aka ya rasu dan kanin shi bawa ne sai wa shagari aka yanta shi to haka ba ciki shine tasirin da ya ce yau mutufiya a ranar da ya rasu kullum da ke ko za a lissafin ranar da ko da yaushe za a raba gadon ko bayan shekara nawa ne sai a ce to a ranar da ya rasu yawwa a ranar da a yasa kudin nan daga yi ya karu ko yaro shi zai ce mutu fiya ranar da ya rasu min waladin na da'a asaba ko dangi قال مالك رحمه الله وهذا أيضا في كل من أعتق فإنما ميراثه لأقرب الناس ممن أعتق من ولد أو أصبت من الرجال يوم يموت الموتق بعد أن يأتك بعد أن يأتك ويصير موروث بالولاء قال مالك رحمه الله وهذا أيضا في كل من عوتك haka nan wannan ya ce wannan haka nan da yana cigaba cikin duk wanda aka yanta fa inna ma mirafu to ka sani cin gadansa sa li nasi ilai yana tabbatuwa ne zuwa ga wanda ya fi mutane kusa da shi domin wa ulul arhami ba'dhum aula bi ba'd fi kitabillah wa ulul arham ma'abota zumunci yan uwa ba'dhum aula bi ba'd sashin su ya fi sashi karfi wannan haka yake a cikin littafin Allah haka yake a zahiri mimman a taqahu wanda ya fi kusa da shi sama da wanda ya yanta shi min waladin na ɗani au asobacin ko dangi min rijal na mutane na maza yau mai mutul motar a ranar da wanda aka yanta din ya mutu ina da maimaita takan yi ya mutu ya baɗa eh amma a ranar da ya mutu ɗan bawa ne kullum ko ɗan bawa ne to zai tasiri ba abin da zai fito maka da wannan fili shine mutum ya mutu a yanzu kenan nake magana mutum ya mutu ya bar 'ya'ya biyu ɗaya kirista ɗaya musulmi shi da ya mutu kuma musulmi ne ya mutu ya bar 'ya'ya biyu ɗaya kirista ɗaya musulmi a ranar da ya mutu washe gari sai wannan kirista ya musulunta zai ce gado ba zai ce gado ba eh in an ce ko a ranar ne ba ana nufin kafin ya mutu ko bayan ya mutu in ya mutu karfe goma na safe sai ya musulunta karfe sha ɗaya na safe ba zai shiga ransa sama eh eh kawai zan yi shiga ne ke zai samu ne lauri ya su ce da shi ma zai musulunta ya mazai ce musulunta eh ku amma ya gaba su suka ne sai ya cika yi kawai ta zagaye da ce duk ma cikin fila ya wani kawai ne duk da suna zuwa kenan ma kawai da kotu na dama kanan na yan da na ko suka yi ta kotu da eh? ya sai aka zo rabon gado eh. kai ya Allah salamatu lafiya wai wannan ya yi tsauri fa ta yi kama da ma'udala kai ƙalar rahimahullah azza wa jalla wai sira mawrufin bilwala sai shi wanda ya yanta shi din wanda ya dora mashi fansa idan duk ba a samu kowa ba sai zama wasira marufin bilwala sai zama na kaga abin da ya mutu ya mutu ya bari za a ci gada shi bilwala ta hanyar jibinta ko tunda jibinta tana cikin mai asbabun miyar asbara salasa kullum fi da rabbul murasa qala malik rahimahullah al ikhwatu fil kitabati bi manzilati al walad idha kutibu jami'an kitabatan wahida idha lam yakul li ahadin minhum waladun kataba alaihim aw wulidu fi kitabati aw kataba alaihim ثم هلك أحدهم وترك ما لا أدي عنهم جميع ما عليهم من كتابة وعتقوا وكان فضل المال بعد ذلك لولده دون إخوته قال رحمه الله قال مالك الإخوة في الكتابة يوم أوى دعك أورا مصفنسا بمنزلة الولد ثم مسعين ثم مسعين ثاني idza kutibu jami'an idan aka dora musu fansa baki ɗayan su kitabatan wahida aka dora musu fansa ɗaya kuma yan uwa ne wa da ƙani da uwa ɗaya uba ɗaya da uba ɗaya da uwa ɗaya duk dai dangi ne gaba ɗaya aka ce su je su kawo kaza sun zama ɗa sun zama ƴaƴa shine ma'anar aka sa musu fansa baki ɗaya kenan su je su kawo sun zama ƴaƴa malik yake cewa idza lam yakul li ahadin minhum waladun idan ɗaya daga cikinsu ba shi da ɗa ka taba alaihim da aka ɗora musu fansa tare da shi awuli dufi kitabati ko kuma babu ɗa da aka haife shi cikin fansar da aka ɗora musu au ka taba alaihim ko kuma babu wani ɗa da aka haɗa shi da su duk aka ɗora musu fansa ƙara maliku rahimahullah sun mahalaka haduhun sannan sai ɗaya daga cikin su ‘yan uwan sai ya rasu wata raka malan ya mutu ya bar dukiya ya rasu ya bar dukiya mana yan uwa ne su goma aka ɗora masu fansa suna ta kokarin kawo fansar sai ɗaya daga cikinsu ya rasu wata raka malam ya bar dukiya uddiya annahum jami'u ma alaihim kitabatihim sai ya ɗauki wannan dukiyar a bayar da duk abin da ya saura na fansar da ke kansu wa ata ko shi kenan sun yanto wa kana fadlul ma mal sai ya zama na kuma abin da ya saura dukiya ba da zalika bayan an biya liwaladihi ga ɗan shi ne in yana da ɗa duna ikhwatihi ban da ƴan uwansa amma ya ga ba a cin gado ga ɗaga ba a cin gado ga to kashe wayar ba a cin gado ga ɗa ga ƴan uwa kuna ji da ke ko ba a cin gado ga ɗa ga ƴan uwa قال رحمه الله عز وجل باب الشرط في المكاتب sai mu tashi wannan darasi na gaba kenan ko subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa wa